صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum radio voh hausa da ke rashin tv hausa kuka kamo a cikin shirin sanar yammacin yau laraba 23 ga watan disamban shekara ta 2020 miladiya muhammad amin ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su bayan kun saurari cikakkun labaran duniya sai ku saurari shirin nan na afirka a yau tare da hassan barka bayansa kuma da yake bai nisa ba hassan barka zai sake shigowa a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa tare da tahir amin daga nan kuma sai a saurari shirin na fitowar musulunci daga bakin sheikh dr abdulkadir mubarak Daga ƙarshe kuma sai shirin na duniyar mu a yau to sai dai dukan waɗannan za su zo muku ne bayan kun saurari shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 23 ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da takwas ga watan Jama'a ula na shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan disamban shekara ta 2013 mikhail kalashnikov tsohon sojan kasar rasha rasu an haifi kalashnikov a cikin shekara ta 1919 a kasar rasha wanda kuma shi musulmi ne kamar yadda dukkanin mahaifinsa suka kasance musulmi shi kuma ya shiga aikin soja tun yana da kuruciya a lokacin da sojin tarayyar soviet suka kai wa sojojin jamus hari a cikin shekara ta 1941 a lokacin yakin duniya na ɗaya mikhail kalashnikov ya samu munanan raunuka daga nan kuma ya fara tunanin kera wata bindiga mai sarrafa kanta wadda za ta zama kishiya ga bindigogi na m1 grand ta amurka da kuma stg 44 ta kasar jamus inda ya fara aikin kirkirar bindiga mai sarrafa kanta ya kuma gama aikinsa na kera bindiga a shekara ta 1947 a shekara ta 1951 kuma ma'aikatar tsaron tarayyar soviet ta kaddamar da wannan bindiga a hukumance inda kuma yanzu ta zama bindiga da ake amfani da ita a ko'ina a duniya ya rasu a ranar 23 ga watan disamba na shekara ta 2013 a kasar rasha masu saurari ko cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta wato 23 ga watan disamban shekara ta 1925 abdulaziz bin abdurrahman bin sa'ud ya kwace iko da birnin jidda na kasar hijaz wannan yana zuwa ne bayan da abdulaziz ya mamaye wasu yankuna waɗanda suke karkashin dolar usmaniya a cikin hijaz a cikin shekara ta shida ya kwace iko da birnin riyad hakanan kuma tare da taimakon wasu daga cikin manyan malaman wahabiyawa na lokacin ya tare da bore ga sarkin makka na lokacin said hussein sharif al-husseini a cikin shekara ta 1924 a ranar 23 ga watan disamban shekara ta 1925 hashimiyawa sun mika kai sai kuma a ranar 8 ga watan janairun shekara ta 1926 abdulaziz tare da taimakon turawan ingila da cikakken goyon bayan su ya naɗa kansa a matsayin sarkin hijaz a ranar 18 ga watan satumban shekara ta 1932 kuma aka sanar da kafa ƙasar saudiyya wadda ta haɗa yankunan hijaz da najd. da kuma yankunan ihsa da ke gabashin saharar jazirar larabawa inda ya zama shine sarki na farko na wannan masarauta bayan cin jini tsakaninsa da turawa inda har yanzu kuma 'ya'yansa ne suke mulki a kasar ta hijaz wadda shi da turawa suka sauya mata suna zuwa saudiya da ƙarshen masu saurari ko kusan cewa shekaru 72 da sa gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan disamban shekara ta 1948 wata kotun ƙasa da ƙasa da aka kafa a birnin tokyo na ƙasar japan bayan yakin duniya na biyu ta yanke hukuncin kisa a kan fitattun shugabannin ƙasar ta japan wannan kotun rishi shiga babbar kotu wadda aka kafa a birnin nuremberg na ƙasar jamus domin hukunta masu laifi a yakin duniya na biyu shugabannin japan 25 aka gurfanar a gaban wannan kotu wadda ta yankewa mutane sha 18 daga cikinsu hukuncin ɗauri sannan kuma sauran an yanke musu hukuncin kisa waɗanda suka hada da firaministan ƙasar ta japan na lokacin yakin duniya na biyu hudi tokyo jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarin duniya tare da mustapha adam Labarin duniya da farko ga kanunsu ta bayyana cewa a shirye take ta takarwa wajen warware rikicin da ke tsakanin baku da yarban. a karan farko ƙungiyoyin gwagwarmai falasinawa sun sanar da yin atisaye na haɗin gwiwa shekarar bana ta dubu biyu da ashirin ta zo da sauye-sauye masu yawa a fagen wasanni a nahiyar afirka tun zuga cikakkun labarun shugaban ofishin shugaban kasar iran wa'izi ya ce tehran a shirye take ta taka rawa wajen warware rikicin da ke tsakanin baku da ravan mahmud wa'izi ya bayyana farin cikinsa akan kawo ƙashen yaƙi a tsakanin ƙasashen azerbaijan da armenia sannan ya ƙada cewa iran ɗin a shirye take da taka rawa wajen kawo ƙarshen saɓani da ƙasashen biyu suke da shi baki ɗaya wa'izi wanda ya gana da mataimakin firaministan ƙasar azerbaijan ya ci gaba da cewa iran ta yi imani da cewa wajibi ne a samo hanyar warware saɓanin da ke tsakanin ƙasashen musamman masu makwabtaka da juna ta hanyar diplomasiya ba ta yaƙi ba har ila yau mahmud wa'izi ya ce yin taruka da za su kunshi ƙasashen iran rasha azerbaijan turkiya da armenia za su taimaka wajen kusantar da kasashen a tsakaninsu kuma ci gaba na tattalin arziki a nashi gefen mataimakin firaministan kasar ta azerbaijan ya sanar da cewa shugaban kasarsu ilham aliyev ya yi imani da cewa ya kamata a ce iyakar kasashen biyu ta zama ta zaman lafiya da kwanciyar hankali har ila ya kada cewa shugaban kasar ta azerbaijan yana yin jinjina da godiya ga jamhuriyar musulunci ta iran da jagororinta akan matsayar da suka ɗauka dangane da saɓani da ƙasar armenia ministan harkokin wajen kasar qatar ya yi kira da a buɗe tattaunawa kai tsaye tsakanin larabawan yankin tekun fashe da iran ministan harkokin wajen na kasar qatar muhammad bin abdulrahman al-thani wanda yake ziyarar aiki a kasar rasha ya ce tattaunawa a tsakanin kasashen yankin tekun fasha da iran wani abun maraba da shi ne domin zai taimaka wajen ƙara tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikin wannan yankin har ilawa ministan harkokin wajen na qatar ya ce mu da kasar rasha bakinmu ya zo ɗaya wajen ganin an bai wa zaman lafiya muhimmanci a cikin wannan yanki na tekun fasha a nashi gefen kuwa ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov wanda ya gabatar da taron manema labaru na haɗin gwiwa da takudansa na qatar ya ce ziyarar da tawagar ta ƙasar qatar ta kai zuwa moscow za ta bayar da damar bunƙasa alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu ta fuskoki da dama dangane da ƙulla alaƙa da wasu ƙasashen larabawa suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuwa lavrov ya ce haka baya nufin yin wancakali da haƙoƙin falasɗinawa to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran a karan farko ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinawa sun sanar da yin atisaye na haɗin gwiwa ƙungiyoyin na gwagwarmayar falasɗinawa sun bayyana cewa atisayen na haɗin gwiwa an yi shi ne domin ƙara zama cikin shiri na kota kwana na yaƙi wanda shine irinsa na farko sanarwar ta ci gaba da cewa a nan gaba a lokacin da ya dace za a fitar da cikakken bayani akan yadda atisayen ya kasance a gefe ɗaya sojojin sahiyoniya sun sanar da cewa sun kutsa cikin gidajen falasɗinawa tare da kama wasu samari a yankuna daban-daban na yammacin kogin jordan ita kuwa majiyar falasɗinawa ta ce 'yan sahiyoniyar sun yi kutse ne a cikin garin kabadiya da ke kudancin birnin janin inda suka yi taho gama mai tsanani tsakanin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da matasan garin a garin ramallah yahudawan 'yan shara wuri zauna sun jikkata wani matashi mai suna muhammad subhi al-unsawi bayan da suka taka shi da mota kutsawa cikin birane da garuruwan falas ina wani abu ne wanda ya zama ruwan dare wanda 'yan sahiyoniya suke yi daga lokaci zuwa lokaci shekarar bana ta 2020 mai karowa ta zo da sauye-sauye a fagen wasanni daban-daban a nahiyar afirka a farkon wannan shekarar ta dubu biyu da ashirin, 'yan wasa daban-daban ne daga nahiyar suka yi taro a kasar masar domin wannan shiga sabuwar shekara tare da shugaban kungiyar wasannin kwallon kafa ta nahiyar ahmad ahmad sai dai duk da wancan kyakkyawan zaton na cewa za a gudanar da wasanni a cikin shekara ta bana ba a gudanar da wasan cin kofin nahiyar afirka ba ƙasa kamaru ko kuma wasannin olympic a ƙasar japan bullar cutar corona a ƙasar sin da yaɗuwarta a duniya musamman a cikin watan na janairu ya sauya harkokin wasanni cikin nahiyar ta afirka da ma duniya baki daya shi kan shi shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ahmad da ahmad ya fuskanci dakatarwa a lokacin da yake son a sake zaɓarsa a wani zangon saboda samun sada almubazzaranci da kudin hukumar don haka mutumin da ya gaji isa hayatu bai sami wani zaɓi da ya wuce yin murabis ba da barin shugabancin hukumar a hannun constant umari a fagen wasan kwallon kwando kuwa ɗan ƙasar najeriya na a ƙasar girka giannis kumpo au ya sake zama zakara a shekara ta biyu a jere ya kuma rubuta kwantiragin shekaru biyar na wasa da kuɗin da suka kai dala amurka miliyan 230 to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla labaran duniya kenan kuwa saurara yanzu kuma sai a saurari shirin nan na afirka a yau wanda hassan barka ya shirya kuma zai gabatar afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. shirin Radio Hausa VOH da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dawo hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yada zango a jamhuriyar Nijar inda yanzu haka dai aski ya iso gaban goshi a shirye-shiryen manyan zabukan kasar na ranar 27 ga watan disamba nan da suka hada da na shugaban kasa game da na 'yan majalisar dokoki. Za mu ji irin shirye-shiryen da jam'iyyun siyasa ke yi da ma yadda zaben wakilan kananan hukumomi game da na wakilan jihohi ya gudana hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. jamhuriyar Nijar a ranar 27 ga watan Disamba nan ne ko ranar Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai za a gudanar da zaben shugaban kasa game da na 'yan majalisar dokoki a wannan kasar da ke yammacin Afirka. Idan ana tuna dai a ranar 13 ga watan Disamba nan ne aka gudanar da zaben wakilan kananan hukumomi game da na wakilan jihohi To domin jin yadda zaɓukan suka gudana a yau mun gayyato mana da wasu kusoshin jam'iyyun siyasa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar da farko kuma mun fara da jin tabakin Malam Diallo mai kula da harkokin siyasa a jam'iyyar MPN kishin ƙasa kuma da farko na fara da tambayarsa ko ina suka kwana game da shirye-shiryen zaɓukan ga kuma abin da yake cewa. Lalle kamar yadda ka faɗi eh, rasha uku ga watan Disamba da ya wuce nan ƙasar Nijar an yi zaɓen ƙananan hukumomi da na jihohi kuma eh, mu dama eh, 'yan da kishin ƙasa. To wajen shirye-shiryen tsarin Seni mun gayi mun ce Seni bata daidaito ba. tunda kowa ya san yadda an ka yi ta kenan eh, ga yadda abin ya wakana yanzu ga wannan zaɓen na ƙanƙanan hukumi da na jihohi mutane sun gani karara da abin lalle akwai sauran har yanzu yana da sauran gyaran huska inda har lalle ana son a yi zaɓe eh, wanda yake da gudunmawar kowa da kowa duk ƙungiyoyin siyasa na ƙasa eh, lokacin nan ɗaya ake dibin ya yi fahida cikin ƙasa kuma a yi shi yadda kowa zai yarda da shi wannan zaɓuɓɓukan duka shiri shirin gaba ɗaya muka musu tunda mu yanzu mu ya shekara guda da muka mai da gaba bisa wannan ayyukan duka eh, kuma yanzu bisa ga manya-manyan kurakuran da aka samu ga wannan zaɓe na shekaran jiya muna nan muna ba abokanmu horo dataccen horo wanda zai hana a sata wanda zai hana a yi rubuta ciki ga kurkun jama'a eh, kuma duk yadda doka ko da dai doka kun san yadda take ta zaɓe amma bisa ga yadda ta bisa ga abin ta tsaya duka muna ba abokan horo don su tsare kur'ansu a kasa a tsare a raka insha Allah kuma za a ga mamaki to ita ma dai a nata bangare jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta ce komin ya kankama a zaɓukan da ke tafi. bayan na kanana hukumomi da wakilan jihohi da ya gudana inda ta samu babbar nasara wanda kuma yake tabbatar mata da cewa ba makawa za ta yi bugu guda a zaben shugaban kasa gami da na'ayin majalisar dokoki na ranar 27 da ke tafe malam uh, asumana malam muhammadu shine sakataren yada labarai na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar ta niger. ga kuma abin da yake cewa To, lalle mala Hassan dangance da zaɓuɓɓuka mun sai mu ce mun gode wa Allah alhamdulillahi zaɓuɓɓuka sun yi yadda muke buƙatar su. Allah ya biya mana buƙata bisa yadda mutane ke kuce-kuce wani lokaci jam'iyyoyi suka ce jam'iyyar mu da gwamnati su suka hana ai na zaɓuɓɓuka. To an yi zaɓuɓɓukan kuma amma kaga yadda sakamakon ya samu eh, jam'iyyar PNDS tare da kawancanta suna da masu goyon bazum baya suna da akalla kashi 60 eh, zuwa 65 cikin ɗari dangance da abin da kai zance na ana cice kuce bisa kanjakin mu to wannan hasada ce ai kasa ita hasada an yi ma magabata na harko da ne wani an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasada dan haka mun hasada eh, Allah da Hausa suka ce dama ga marbu ai taki ce kai zance bisa ga eh, sarkin muhammad usman lumana eh, ta goya mashi baya to dama ai wannan akwar sun yi ta kasan wadda aka cewa kaf ta yan go sun yi wannan akwar dama mun san da shi to amma ka duba ma yanzu abin da ya faru tsakanin kudin da shi mamman usman samu da wanda ita lumana ya suka samu duka kashi takwas ne cikin ɗari so kashi takwas cikin ɗari ne suka samu to wani eh, tsoro ake jigire su don ko zaɓuka ba zuwa bisan su shi ma insha Allah muna shirye muna cikin daji ana kowa na kokowa yadda za a yi ga karan izinin na ta ala san muka yi yan kukawo ko da mutane na ganin abu ne da bai yi ba wanda suka san jam'iyyar firindas tarayya ya kamata a ce wannan karan jam'iyyar firindas tarayya ita kaɗai mata yi yan kukawo ne ga kawancanta don haka mun san da jam'iyyar firindas tarayya ta kawo kukawo kuma in Allah ya da kuma abin da mai gani za su tabbata 'yan takara talatin ne dai za su fafatawa a zaben shugaban kasar kuma jam'iyyar rdr canji ta tsohon shugaban kasar alhaji muhammad usman na daga cikinsu domin jin kuma irin rawar da jam'iyyar ta taka a zaɓukan wakilan ƙananan hukumomi game da na wakilan jihohi da ya gudana na tuntuɓi malam salisu alhaji gunde mamba a jam'iyyar rdr canji a jihar da magaram zandar kuma da farko na farar tambayarsa kowace irin rawa ce jam'iyyar su taka a zaɓukan na ranar 13 ga watan disamba da ya gabata ga dai abin da yake cewa wato rawar da FDR ke ta kawo shi ne cewa to in ka duba cikin wato jihar da magaram gaba daya wato FDR yi ta samu in na doka cikin da'irar da magaram wato a cikin wayannan wato meri meri guda biyar FDR yi ta to ita ce a gaba cikin fartuka wanda cewa FDR yi wannan wato sabon farti ne wannan farti ya samu ya ya jaddada kansu ba ma a da magaram ba a cikin kasa gaba daya wato ya samu wato kudi da yawa wanda mutum iya cewa wannan tabbas ya taka rawar gani yadda wato kwantistika wanda suke ganin kamar su shi ne wato gaba-gaba duka kan wannan zaɓe da shi. Ah, to ga shi ana tunkara manyan zabuka na shugaban kasa game da na 'yan majalisar dokoki. eh ga shi kuma kun samu goyon baya na jam'iyyar ah, modern palumana ah, ya ku ji da wannan goyon bayan. wato alhamdulilayi wato tsakanin ndr canji da lumana tafiya ce wanda aka yi doguwa saboda shugaba alhaji muhammad usman da shugaba alhaji muhammad amadu wato mutane ne wanda suke tare da juna tun lokacin da aka shiga wato a da wannan dole dan za su za wanda aka shiga to kenan wato wannan zance kamar dama wato sauran jama'a ta ta guda biyu suna karan wannan abu zai kawo wani haka tun da ke shi har Muhammadu an nuna cewa ba zai takara ba ko yanzu shi ne ta gare abin wannan abu ya zama su abin alfahari da duka yan yan farti na lumana da yan yan canji kuma muna murnar da cewa wannan abin ya jaddada kuma insha Allah za mu samun mu kai ga muna fatan cewa wannan abu wato sauran ministan na duka suka mu za su gama su haɗa gwiwa wato su taru wannan zaben ta yadda ya kamata wanda za a yi ranar alhaji don Allah ya tsare. amma ita kamar jam'iyyar eh, PNDS tarayya mai mulki ta ce kamar wannan kawancin naku ba wai zai kara mata gaba ba tana nan kan bakanta na yin bugu guda. to ai ta san su suna ra'ayi su ne wannan suka amma duk wanda ya san gaskiya yadda Nijar take ciki kuma yadda zaɓuɓɓuka da suka wuce na goma sha su da wani watan suka ba da sakamako in aka lissafa da sakamakon su da namu aka gama da namu da na lumarar sauran farko suka yi adawa ai an san gaskiya tun da lissafi ne ake cikin shi yana babu zancen cewa ko bugo ɗaya za su ci zaɓe mu ne muke fatan lokacin wannan kenan abin da suke zance a wajen su shi ne zai wata da nan mu ne ma yanzu muke tunkahon cewa da ikon Allah za mu bugo ɗaya a gaban wannan mai zawa kuma muna tsammanin akwai wasu fartuttuka wanda muke tsammani tun da suna neman gaskiya suna neman gaskiya za su biyo da su shiga wannan jirgin insha Allah ga lokaci guda wallahi idan Allah ya mu ga ji sakamako za a san cewa wane ne zai dubo daya. Eh, to daga karshe kamar ne fatan ku ga magoya bayan ku a kuma al'umma ne gaba daya ta yadda za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. wato babban fatan mu shine cewa fatan da mu gaban mu Alhaji da girma Alhaji Muhammad Usman mutum ne wanda yake son zaman lafiya wato idan na tafi kan tarihi kaɗan a lokacin da yake mulki wato akwai tsotsan tashin hankali da ya samu wato mutane da yawa sun so a je a ba ta karfi a faɗa wannan mutanen sun yi a'a babu hanya ta zaman lafiya ta tama a zo a gamna a yi sulhu to muna fatan cewa wannan zaɓuɓɓuka da zamu ya zamanto an yi su cikin kwanci hankali cikin tsanaki cikin wato san juna ta yadda zai zamanto wannan nijar tamu dangantaka da wata ta ta shekara goma za a gamna lafiya ya zamanto an yi iko cikin kwanci hankali don saboda a ce wani zama lafiya ya yi zama ɗan To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan ja burki a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa BOH ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. sake haɗa ku da shi don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka assalamu alaikum voh tehran kuna magana da mustapha rabilu da magaran nijar al'umman nijar yan uwana musulmi wannan zaɓe da zai zo shi na shugaban kasa da na 'yan majalisu allah sa a yi shi lafiya a kare shi cikin lafiya kuma talakawa 'yan uwa na musulmi ku diba wanda zai muku adalci ba wanda zai dau kuɗi ya ba ku ba don ni a ƙauye na tumniya da aka yi zaɓe akwai 'yan farti da su san kansu sun san kansu sai su je suna raba wa talaka kuɗi wanda ya yi sati bi kama dala ɗari ba ka ba shi dala hamsin ba dole ya karɓa ba ku ji tsoron allah 'yan siyasa mu na kasa kasa. daga mustapha rabilu da magaram nijar

To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa ta jamhuriyar musulunci biyar kamar kullum kuna tare da da an su zamba. Hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi da Allah wadai da sace mutane da 'yan sace-sace suka yi a yankin Damatu zuwa birnin Maiduguri muna addu'ar Allah Ubangiji ya bayyana su kuma Allah ya tona asirin waɗanda suka sace su. Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan 'yan ta'adda a fadin arewacin najeriya da ma duniya baki da 'yan ta'adda sun addabi rayuwar al'ummar najeriya sun rubuce sun dame sun hana su rawa gaban hantsi baka isa ka tafi nan da jiha ba nan da jiha ce ka je can jihar baka isa ka tafi kana fargaba. to masu rare da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyoyin su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa tare da tahir amin Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Amma sauraro kisar mu ita ce yakin haibara. An fara yakin haibara ne a ranar bakwai ga watan Muharram shekara ta bakwai bayan hijira. Sababin yakin dai shine Yahudawan haibara sun tara shugabannin Yahudawa da aka kora daga Madina, wato shugabannin Yahudawan Bani Kuraiza da kuma Nadir a nan haibara suna ta kulla musulmi makirci. sannan suna ingiza kabilun larabawa a yankin wajen yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma musulmi don haka a farkon shekara ta bakwai bayan hijira wato bakwai ga watan muharram manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da sabon kimani dubu hudu ko kuma dubu biyar tare da mata kimani ashirin daga cikinsu har da matarsa ummu salma ridwanullahi ta'ala alaiha sun yi sansani a kusa da ganuwar haibara wato ganuwa mafi girma a cikin ganuwoyi bakwai wanda suke wurin gari na wayewa wasu yahudawa manoma sun fito daga ganuwoyinsu za su je gona kenan sai suka ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sabonsa a kofar ganuwoyinsu daga nan sai suka yi sauri suka koma ciki suka ba da labarin halin da ake ciki malaman tarihi sun bayyana cewa yawan yahudawan haibara ya kai dubu ashirin wasu kuma sun ce za su kai akalla dubu goma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu kawanya na wasu 'yan kwanaki kafin a fara yakin yahudawan sun yi tunanin za su fito waje don a yi yaƙi da su a wajen ganoyinsu don sun san cewa sun fi musulmi yawa amma da ƙarshe dai sun zaɓi yaƙi a bayan katangun ganoyinsu musulmi sun sami nasarar buɗe ganowai guda biyar daga cikin ganowai bakwai da suke da su ba tare da wata wahala ba amma akwai babbar ganuwa da kuma wani guda wanda suka rage a lokacin da buɗe ganuwoyin guda biyu ya gagara sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce gobe zan ba wa tuta ga wani mutum wanda yake son allah da manzonsa sannan allah da manzonsa suke son shi wanda baya juyawa makiya baya kuma Allah zai fatahi a hannunsa sahabbai da dama sun so a ce su aka bawa tutan don irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabi wanda za a bawa tutan amma sanin cewa Ali da Abi Talib alaihi salam yana fama da cutar ido a lokacin ba wanda ya yi tunanin cewa shine za a bawa tutar amma a lokacin da gari ya waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kira masa Aliyu sai aka ce masa ai bai da lafiya baya gani don idanunsa suna ciwo sai ya ce a zo masa da shi sai aka zo da shi ya yi addu'o'i ya tofa a kan idanunsa suka warke nan take ya kuma ba shi tutar ya ce masa ya je wajen yahudawan ya kira su zuwa ga addini sannan ya ce masa allah ya shiryar da wani mutum guda ta hanyar ka ya fi maka jajayen raƙuma a lokacin da ali salam da mayakansa suka isa kofar babban ganuwar kaibara sai wasu jarumansu suka fito ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu akwai wanda ake kira marhab da kuma yasir imam ali salam ya kashe su ɗaya bayan ɗaya sauran kuma suka gudu suka koma cikin ganuwa a nan ne sai ali salam ya bambare kofar ganuwar haibara babba da hannunsa guda yana rike da takobinsa da hannu guda wasu malaman tarihi sun bayyana cewa wani ne ya daki garkuwansa da ke hannunsa ta faɗi sannan ya bambare kofar ya mai da ita garkuwa daga nan dai sai sauran mayaka musulmi suka shiga ganuwar haka kuma aka yi da ɗayar ganuwar malaman tarihi sun bayyana cewa an kashe yahudawa kimani 93 a yakin haibara kafin su mika kai sannan musulmi kuma goma sha uku ne ko goma sha takwas suka yi shahada an sami ganimomi masu yawa a yakin haibara kamar dai yadda ayoyin alkur'ani a suratul fatih suka bayyana bayan sulhun hudaybiya a lokacin da aka tara dukkanin ganimomi da aka samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba su biyar ya fidda kashe ɗaya a matsayin humusi daga ciki ne ya ba wa danginsa na kusa daga cikinsu ya ba wa aliyu da abi talib da kuma matarsa fatima salamullahi alaihima da kuma wasu daga cikin danginsa bani hashim fatahin haibara wata babbar nasara ce ga musulmi wacce ta tsoratar da ƙurishawa da kuma kawo ƙarshen makiyan musulmi masu kulla musu makirce makirce tun bayan hijira bayan nasarar da aliyu alaihi ya samu a yakin haibara shekara ne jafar dan ali talib da kuma musulmin da suka yi hijira zuwa habasha daga makka suka haɗu da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a garin a ƙarshe dai yahudawa da suka tsere daga haibara sun koma ƙasashen iraki da kuma masar a lokacin masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma ta fitowar idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga nan kuma sai shirin na fitowar musulunci wanda sheikh dr abdulkadir mubarak ya shirya kuma zai gabatar fatawoyin musulunci بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصرر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا دكو a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri kokari yake wajen gano wasu al'amura da suka shafi al'amura da suka shafi wato kenan ibadoji hatta mu'amala ma abin da ya shafi fiƙihu kenan domin akwai fatoyi da aka bayar akan waɗansu abubuwa ɗin la'alla waɗansu mutane ba su san waɗannan fatoyi ba to shine muke bibiya mu gano wace fatuwa aka bayar a wannan fage sai mu bijirowa da masu sauraro domin su amfana to mafi yawa dai kamar yadda aka sani ne mukan fi ɗauko fatoyin sayyidul khamenei hafizahullah dangane da fatoyi daban-daban da ya bayar da suka shafi al'amura na fikihu to ga waɗanda su ba ainihin mazaban ahalbeci suke bi ba ba matsala idan sun ji yadda fatoyin mabiya ahalbeti suke tafiya amma su ma da yake suna da haƙƙi a wannan kafa ta rediyo voh hausa su ma za su iya ainihin turo mana da tambayoyi a cikin shirinmu na amsoshin fikihu wanda za mu iya ba su amsoshi bisa mazhaban da suke bi. malikiya ce hanafiya ce shafi'iya ce da duk sauran wasu mazhabobi da ma ja'fariya duk waɗanda suke da tambayoyi na abin da ya shafi suke son fatuwoyi dangane da mazhabarsu to a cikin shirinmu na amsoshin fikihu za su iya turo mana wannan tambaya amma yanzu mu fatoyin da muke bujirwa a wannan shiri na fatoyin musulunci fatoyi ne musamman dangane da abin da ya shafi fatoyin musulunci amma bisa mazhaba ta ja'afariya wato kenan ga waɗanda suke bin mazhaban ahlulbaita alaihi salam wato 'yan shi'a kenan to da farko dai akwai waɗansu fatoyi da suka bijiro waɗanda ya kamata domin abu ne na za a iya cewa mahallin ibtila wato abu ne da yake ya shafi ibadoji na yau da gobe fatuwa ta farko da za mu bujiro da ita a nan shine dangane da manta tashahud wato tahiya zaman tahiya waɗansu lokutan mutum yana cikin sallah zai iya mantawa ya kasance ya ci gaba da sallah ɗin sai ya kai wani guri sai ya tuno au ashe na yi raka'a biyu bayan da na yi raka'a guda biyun nan kafin na tashi zuwa ta uku ai ya kamata na yi zama wanda a wannan zama din shine ake ci masa za mutum zai yi tashahud zai yi zaman tahiya a wannan lokaci to kuma sai ya manta ya tashi to wace fatuwa ce ta bujiro dangane da mutumin da a cikin sallah a cikin sallah din da yake yi mai raka'a hudu sai ya zama na bayan ya yi raka'a guda biyu din maimakon ya zauna ya yi tashahud sai ya manta ya tashi ya ci gaba da sallasa to fatuwar da take a wannan bangare sai shi sayidul khamenei hafizahullah ya kawo amsa din kala biyu a nan wato mutum idan ya tashi yana sallah mai raka a hudu a zahar ce ko la'asar ce ko sallar isha ce ya yi raka'a guda biyu kamata ya zauna ya yi tashahud sai ya tashi to tashin nan da ya ci gaba da raka'a ta uku to bayan ya tashi sai fatuwan ta taho a bangare biyu shin da ya tashi din a raka ta uku da ya shiga ya kai ga yin ruku'u ko bai ruku'u ba to wannan ne amsoshi biyu suka zo idan da ya tashi zai shiga raka'a ta uku din sai ya tuno kai ashe fa ban yi ainihin tashahud ba kafin fa ya je ga ainihin yin ruku'u na uku kenan raka ta uku kenan wato la'alla a wannan lokacin da yake tsaye din ya karanta suratul fatiha ko ya yi tasbihat kafin ya shiga ruku'u sai ya tuno to fatawan sayyidul khamenei a nan shine lallai wannan mutumin kada ya ci gaba da sallan sai ya koma ya zauna tunda dai har dama bai yi ruku'u ba sai ya koma ya zauna in ya koma ya zauna to sai ya yi wannan tashahud din da ya manta bai yi ba ya yi tashahud dinsa ya gama sai ya tashi ya ci gaba da raka'a ta uku din kaga kenan ya dora sallansa ya ci gaba har ya yi sallama to abu da zai biyo baya kurin bisa fatuwan sayyidul khamenei idan ya ci gaba da sallah din bayan ya yi sallama ya idar to zai yi sajjada guda biyu ta sahau wato tarafkanwa kenan sajada guda biyu zai yi tarafkanwa ko da yake wannan sajada guda biyu tarafkanwa din sayidul khamenei abin da yake cewa ihtiyati ne mustahabbi ihtiyati ne istihbabi cewa ya yi wannan din to wannan shine ita ce fatawa din sayidul khamenei dangane da wannan bangare to amma bangare na biyu na fatuwar a dai kan wanda ya manta tashahud din shine ya tashi ya yi raka'a biyu ya shiga raka'a ta uku bai tuno cewa ya manta tashahud din ba har sai da ya shiga ruku'u na raka'a ta uku yana cikin ruku'u na raka'a ta uku ko ma ya ma shige ruku'u misali ya taso daga ruku'un ma har ya tafi sujada ta raka'a ta uku sannan ya tuno da cewa kai a shefa na manta ban yi tashahud ba to anan Fatuwan saidul khamenei ita ce cewa ya ci gaba da sallah ya ci gaba da sallansa ya dai san cewa bai yi tashahud ba ya ci gaba har ya yi sallama daga cikin wannan sallah har ya sallame abin da ya san a wuyansa dai shine ya manta tashahud bai yi ba a wannan sallah din to saboda haka sallarsa ta yi in ya sallama abin da ya kamata yi bisa wa fatuwan sayyidul khamenei a nan shine sai ya rama wannan ruku wannan tashahudin da bai ba wannan tashahudin dai da bai yi din nan ba bayan ya yi sallama sai ya yi zama nan da niyyar zai rama wancan tashahud din da ya manta bai yi shi ba to in yi wannan ya gama sannan sai kuma ya sajjada guda biyu ta rafkanwa ita ma bayan wannan to wannan ita ce fatawa dangane da abin da ya shafi manta tashahud a cikin al'amura na sallah mai a hudu wannan ita ce fatuwan khamina iya hafizahullah to wannan abin da ya sama kawo shi saboda abu ne wanda ya shafi rayuwar mu ta yau da gobe a cikin al'amura na ibada da dama akan yi mantuwan tashahud to ga dai fatuwa din mutumin da ya manta tashahud ga abin da ya kamata ya yi ah, wani abu kuma na biyu wanda shi ma mahallin ibtila ne yana faruwa ga kowa da mutane daban-daban shine mutum yana cikin sallah ga ya sa turba a gabansa tunda mun san cewa a mazhaban jafariya sujjada in dai ba kan ƙasa ba to fa ta inganta ba to shi yasa za ga ana ɗaukan turba din nan ana sawa domin ya zama na mutum ya yi sujjada kan ƙasa din to kana cikin wannan sallah ka yi raka'a ta ɗaya watakila kuma kana cikin sallah din sai wani ɗan ƙaramin yaronka ya zo sai ya ɗauke turba yara sukan yi haka sai ya ɗauke tafi da ita a hannunsa to kaga kai kana cikin sallah ai ba za ka bi yaro shi, za ka karbo turba ba to sannan kuma wannan abin da yake kan gabanka ko darduma ce ko kuma wani abu ne wanda bai inganta a yi sujada a kai ba to yanzu a irin wannan yanayi wace fatuwa ce sayidul na iya bayar dangane da mutumin da ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi fatawan farko da ya bayar shine cewa idan har mutum ya duba ya ga cewa lalle fa yanzu ko da ko da farko sajadan farko ya yi ta akan turba din ne a ta biyu yaro ya zo ya dauki ainihin turban ya tafi da ita to sannan babu wata turba kusa kusa wata zai dauka ya daura ya ci gaba ya yi sujada a kai to fatuwan saidul khamenei a nan ita ce mutum zai duba ya ga shin akwai lokaci isasshe ko da ya katse wannan sallah din ya je ya nemo abin da zai sujada a kai to lokaci ya wadatar masa sallansa ba za ta zama ƙaza'i ba to idan ya tabbatar akwai lokaci to sai ya yanke sallah din wato mun ga muhimmancin yin sujada kan turba fa kenan a kan ƙasa saboda haka sai ya yanke sallar ya je ya nemo in yaron zai biya yaron ya je ya karbo wannan turba din tasa ya rike a hannunsa sai ya zo ya sake sallah din kenan in akwai cikakken lokaci to wannan fatawa ta farko kenan fatawa ta biyu idan kuma ya duba ya ga lallai ai lokacin da ya rage ba zai ishe shi ya yanke sallan ya je ya nemo turba ba in yi haka lokaci zai wuce to a wannan fatuwa sai sayyidul khamenei yake cewa to sai ya duba ya ga rigarsa da ke jikinsa da an yi ta ne an saka ta ne da auduga jinsi ce ta auduga idan jinsi ce ta auduga to sai ya ɗauko wani gefe na rigar tasa matukan jinsi ne na auduga sai ya yi sujadarsa a kai amma in ya ga lalle ba jinsi ce ta auduga ba watakila abu ne wanda ya shafi wani abu wanda yake daban ba daga jinsin auduga ba to sayyidul kamila ya ce lalle mafi alheri shine ya yi sujjada din akan bayan tafin hannunsa sai ya shimfaɗa bayan tafin hannunsa ya yi sujjada a kai wannan ita ce fadon saidul khamenei eh, hafizahullah to waɗannan duk suna daga cikin waɗansu fatoyi masu muhimmanci da ya kamata mu fahimta dangane da waɗannan al'amura to saboda lokaci yana nuna mana cewa ainihin ya kamata mu tsaya a nan to za mu yi jabirki a wannan shiri na fatoyin musulunci na wannan rana sai allah ya kai mu sati mai zuwa inda za mu zo da waɗansu fatoyi sababbi insha'Allah. Allah wa ala muhammadin wa alihi tahirin ƙarshe bari mu ka muku shirin nan na duniyar mu a yau wanda Muhammad Awal Bauchi shirya kuma zai gabatar. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shin da ke loko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu wadda fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to a kwanakin bayani dai wakilai na musamman da suke tabbatar da zaben amurka suka tabbatar da mr joe biden ɗan takarar jam'iyyar democrat ta amurka din a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a kasar a watan nuwamban da ya gabata wanda hakan ke nufin kenan shugaba trump ya sha kaye a zaben kuwa da ikirarin magudin da yake yi cewa an yi masa to daga cikin batutuwa da yanzu ya rage wa shugaban amurka mai jiran gadon shine daukan darasi daga irin kurakuran da donald trump din ya tafka musamman fagen alakarsa ta kasa da kasa don ya gyara Shirin namu na yanzu zai dubi ne kan irin darussan da ya kamata gwamnatin Biden din ta dauka daga siyasar wauta ta Trump din kan Iran da kuma kashin da gwamnatin ta sha a wannan fage. Da haka sai a biyo musannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ne Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. masu saurari barkamu da sake saduwa kamar yadda muka faɗi a baya cewa bayan da wakilai na musamman masu tabbatar da zaɓe a amurka suka sanar da cewa joe biden ɗan takarar jam'iyyar democrat ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a amurkan a watan nuwamban da ya gabata wanda hakan a hukumance yana nufin shugaban amurka na yanzu donald trump ya sha kaye kenan a wannan zaɓe da aka gudanar tun daga wani lokacin da dukkanin idanuwa sun koma kan sabon shugaban amurka ne da kuma irin yadda zai gudanar da nasa mulkin musamman ma darasin da ya kamata ya dauka cikin siyasar trump din wanda ya gudanar wanda kuma da dama suke bayyana ta da cewa siyasa ce ta hauka da rashin mafaɗi wacce kuma ta janyo wa amurkan bakin jini a idan al'ummomin duniya da ma kuma gwamnatoci daban-daban sannan kuma ta maishe ta saniyar ware akwai dalilai da yawa na irin wannan kayan da shugaba trump din ya sha a yayin wannan zaben daga cikin waɗannan dalilai kuwa akwai irin kaye da rashin nasarar da ya fuskanta cikin siyasarsa ta waje wanda hakan kuma ya yi tasiri cikin rayuwa ta cikin gida ta al'ummar amurkan don kuwa ko ba komai a halin yanzu amurka dai ta zama kusan saniyar ware a ɓangarori daban-daban na duniya cikin kuma batutuwa daban-daban maimakon yadda a baya ta kasance tana da riko da kuma girma na shugabanci da kuma jagorantar duniya wanda take ganin haka sannan kuma kasashe da dama suna ganin ta a matsayin shugaba kana kuma jagora ta duniya to ko shaka babu ɗaya daga cikin muhimman dalilan irin shan kashin da amurkan ta yi a fagen siyasarta ta waje da kuma fuskantar gagarumin rashin nasara shine matsaya da kuma shawara ta hauka da rashin mafaɗi da trump ɗin ya ɗauka na yin gabansa gaɗi wajen ficewa daga yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekara ta dubu biyu da kuma ci gaba da sanya wa ƙasar ta iran takunkumi ɗaya bayan ɗaya hatta ga bangarori na jin kai waɗanda suke da alaƙa da rayuwar yau da kullum ta al'ummar ƙasar da suka hada da bangarori na abinci da magunguna don kuwa tunanin sa hakan zai sanya mahukuntan iran ɗin da kuma tilasta musu neman sake zama teburin tattaunawa da amurkan don cin wata sabon rijiyar ta nukiliya amma ina ya sha kaye sosai a wannan fage don kuwa bai cimma wannan manufa ta saba ta sanya iran din sake zama da amurkan kamar yadda kuma ya gaza wajen kashe gwiwan al'ummar kasar ta iran da kuma tilasta musu mika wuya ga bakar siyasar girman kai ta amurkan shi kansa wannan babbar gazawa ce da kuma shan kashi a fili da gwamnatin ta trump ta fuskanta kuma take ci gaba da fuskanta a halin yanzu har zuwa lokacin da zai bar mulki da kuma barin fadin white house a ranar 20 ga watan janairu na shekara mai kamawa ta 2021 tsayin dakan da al'ummar iran suka yi wajen tunkarar wannan matsin lamba maras tamka ta amurka ya sanya hata kawayen amurka na daga cikin kasashen turai sun janye kansu daga shiga cikin wannan bakar siyasa ta trump din da kuma kokarin nesantar da kansu daga hakan gwargwadon yadda za su iya hakan ya sanya amurkan ta zamanto tamkar wata saniyar ware doko da kirari da kuma tinkaho da karfi da take yi a duniya da kuma bayyana kanta a matsayin gagaraba badau kana kuma jagorar al'ummomin duniya ko shaka babu amurka ta fuskanci mafi girman shan kashi na diplomasiya cikin tarihinta na baya bayan nan musamman da bayan da dukkanin mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka ki amincewa da buƙatar amurkan da ta gabatar musu a kwamitin tsaron ta sanya wa iran takunkumi inda suka mayar da ita saniyar ware duk da cewa kwamitin tsaron ya kumshi kawayen amurka na shekara da shekaru ne irin su faransa birtaniya da kuma jamus amma duk sun juya mata baya ƙasa guda ce kawai da ta kasance tare da ita ita ce kasar dominican duk da cewa ba sau ɗaya aka gabatar da shi kansa wannan ƙuduri ba amma duk a lokacin da aka gudanar gabatar da shi din su waɗannan ƙasashe din sun ki amincewa da shi cewa siyasar Trump kan Iran wata siyasa ce da ya rika sakamakon kwadaitarwa da matsin lamba daga wajen Benjamin Netanyahu, firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila da kuma Muhammad bin Salman yarima mai jiran gado na Saudiya waɗanda suke son ganin duniya ta mai da Iran saniyar ware cikin dukkanin lamuransu. waɗannan mutane biyu ne sun yi amanna da wasu hanyoyi ne wajen sanya trump ɗin ɗaukar wannan matsaya da suka hada da kungiyoyin sahayuniyawa masu faɗi aji da suke isra'ila da kuma amurkan wannan a bangaren shi na tinyahu kenan sannan shi kuma bin salman ya yi amfani ne da irin dukiyar da kasar saudiya take da ita wajen janyo hankalin trump ɗin wanda babban ɗan kasuwa ne wanda ya kamata a ce a yadda suka bukata ya amince wajen amincewa da bukatarsa wato ya buɗe masa baitul malin saudiya kan cewa ya ɗebi abin da duk abin da yake son ɗiba wata dai zai biya masa wannan bukata tasa ta takura wa iran da kuma karya tattalin arzikinta da kuma dunkufar da ita ƙasa warwas don haka amurka ta fice da gajeniyar ta nukiliya wace iran din ta cimma da wasu kasashe guda shida a shekara ta 2015 ciki kuwa har da amurkan da amurkan ta fita a shekara ta 2018 sun kaɗan bayan shi trump din ya kama mulki da burin cewa bayan wani lokaci sakamakon matsin lambar da iran din za ta fuskanta za ta miƙa wuya ga amurka da neman ta zo a zo tattauna da ita a teburin tattaunawa amma ina lamarin da tonon ɗin bai gani ba kuma ba da taɓa gani ba a cewar jami'an na iran wasu masu fashin bakin magana suna ganin jahilcin da tom yake da shi dangane da irin karfin da al'ummar iran suke da shi a fagen karfi na al'adwato na bil adama kwarewa dogaro da kai tsayin daka na siyasa da zamantakewa bugu da ƙari kan ƙarfi da ƙwarewa ta soji da sauransu na daga cikin abubuwan da suka sanya shi yarda da wannan bukata da kuma ɗaukan wannan mataki kan iran da al'ummarta kuma za a iya ganin hakan a fili cikin irin maganganu da ya dinga faɗi masu ban dariya kamar abin da ya faɗi na cewa yana nan yana jiran jami'an iran da su bugo masa waya don neman ya amince da tattaunawa don cimma sabuwar janiya ko kuma ma cikin wasu sharɗa marasa mafaɗi da sakataren harkokin wajen amurka din mike pompeo ya ce ya kafa wa iran da wajibi ne ta cika su to halin yanzu dai a hukumance an sanar da joe biden din a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe na amurka da aka gudanar da wajibi ne mr biden din ya ɗau darasi cikin siyasar amurka kan iran don kada ya sake fadawa cikin irin wannan tarko da trump din ya fada ciki daga cikin irin abubuwan da ya kamata a ce ya yi da kuma yin kiyamun laili ga gwamnatin tasa har da dawowa cikin wani jeniya ta nukiliya da kuma ɗage dukkanin takunkumin da gwamnatin trump ɗin ta kakaba wa iran hakanan kuma bai kamata ya zamanto ƙarƙashin tasirin netanyahu da kuma bin salman ba waɗanda a halin yanzu suke ta kansu a sakamakon halin tsaka mai wuya da suka shiga ciki ko shakka babu matukar dai sabon shugaban amurka yana son ya tsamo ƙasarsa daga irin wannan yanayi na zama saniyar ware a fagen diflomasiyar ta shiga a bangarori daban-daban na duniya to wajibi ne ya ɗau darasi daga abin da ya faru a baya in ko ba haka ba to kuwa da wuya lamura su sauya zani a ƙasar amurkan masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi kuma dai anan zamu yi bankwana da ku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda zamu tabo wani batun na daban da kuma yin karin haske da sharhi a kansa to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka na shirin yakan kama ni Muhammad Awal Bauchi da na shirya na kuma gabatar muku da shi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shirin namu ya kammala ganin lokaci na hararen mu amma don wanda ku ji su musamman shi ba adam da ya kasance labaran duniya ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma za a ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a mu na yanar gizo wato www.tv2.ng thank you Thank you.